duk wata matsala ta duniya ya san kanta tana tambaya ya san kaza ya karanta buku kaza ya karanta kaza ya karanta kashe sakin layi kaza duk baki daya aka saki layi an karanta komai baki daya amma ya ce jahilin bi umurin akhirah amma duk sa'an da ya tashi yana sallah ke kai zai bata masa sallah bai san yadda zai kambi da babi ba duk sa'an da ya wayi gari bai san iya zai lafira me zai duk abin da ya danganci rayuwar lafira ba abin da ya sani to shine manzan wannan manzan Allah ce wannan da kaga ana fasa ana masa rotse ko yana kasa rotse mutum ne wanda Allah ya bashi alqur'ani ba zai tashi karanta a cikin dare ba in aka wayi gari kuma ba zai yi aiki da alqur'anin ba yanzu aiki da shari'ar Allah sai an ba mu hakuri me sai ta shari'ar Allah ba alqur'ani da sunna ba wanda baya aiki da alqur'ani baya karanta da dare tartil wa rattil alqur'ana tartila haka sahabbai malamai mun da Madina muka malamai ke bada labari da duk sa'an da ka tashi a cikin dare kana tafiya a cikin lokokin Madina sai ka ringa jin karatun Alkur'ani sai ka ce gudan zuma wa'annan kowa loko wannan kowa an dama ba duk wanda ya rayu wanda ya san rayuwar Makka da Madina ana sallame sallar isha tsakanin minti 30 zuwa awa ai duk abin da zaka saya kowa hanyar gida yake kamawa aka sallame sallah kowa a hanya zaka sai burodi zaka sai menene ga kantuna dai san a ce awa ɗaya awa biyu bayan awa biyu duk wanda aka gani ba za ka gani wanda ci duk wanda aka gani da wura ce ta fito ne kowa ya je gida a ci abinci tana cikin iyalinka ba abin da ya dame ka ka kwanta ka yi bacci ka kuci da bacci kafin sulusul akhiri sa'an nan sai a sake lokacin ake kake jin karatun alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce Ubay bin Ka'ab na karatun Alqur'ani manzo Allah ya ji dadi kashi gari ko Ubay ko wani sahabi yace ai na wuce na ji kana rabba karatun Alqur'ani yace ya manzo Allah ai ban san ma kana ji bane da na san kana ji la habbartuhu laka tahbira da na san kana ji da na karanta shi yadda zai fi komai dadi sa'an nan wata rana manzo Allah ya wuce sai na baka na karatun alqur'ani sai ya wuce sai na Umar na karatun alqur'ani da aka waye gari sai ce kai wani ka dan sassauta ka dan ka daga muryar ka da yawa kai kuma ka dan daga muryar ka dan kayi ka dan da yawa Allahu akbar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka yi manzanci ba ba shakka cewa aka yi aka ana a'a aiki ake da dangadan aiki ake gadangada, yaya al'umma za ta daidaita yaya al'umma za ta dawo kan kirba in ba haka aka samu ba rayuwa ba ta da amfani ba ta da albarka ba ta da alfanu in aka ce maka zama shugaba ba ana nufin ka je ka shiga mota ana jiniya ko ka je ka shiga ka zauna kan kujera ko ko a'a abinda aka dora maka mana an dora maka aiki an dora maka nauyi Ina ila yawmin qiyamati wallazi ra'aytuhu fi saqadi fahimul junat ce wanda aka gansu a cikin wuta din nan wurin tanderu din nan sune masu zina mazinata kenan masu liwadi masu zina masu fasikanci har aka zo aka bata ma mutane aqida tun ana tauhidin ulumiya tauhidin rububiyya har aka zo aka bata ma mutane a akida wai bahaushe ke da ka'ida duniya ke da karin magana duniya a neme ki da hanyar banza yasa ba za ka samu duniya ba sai kayi rashin imani ba za ka samu mulki ba sai kayi rashin imani sai kayi kazanta yasa masu tsafi na yi masu kashe kashe na yi wanda yake son duniya ko kuɗi sai a ce a yi kuɗi mahaukacin abu ne je ka kasuwa kai zina da mahaukaciya mutum gaci da ya ce fara kasuwa ya je samu mahaukaciya ya eh, ji nan wai zan ya samu kuɗi sa'an nan ya zo matansa na gida ya saka musu tuta ranar lahira Allah yana kallon kai kyale wai in ba luwaɗi kake ba ba za ka samu mulki ba ba za ka samu kuɗi ba wa ya faɗi haka ma'ana cin karfin Allah za a yi والذي رأيته في النار akilur riba yace wa'anda ka gani a cikin koraman nan ana musu azaba sune maciya riba waɗanda ke cin riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatu min rabbi fantaha falahu ma salaf wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khaliduna yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat na allazina ya'kuluna riba waɗanda ke cin riba la yaqumuna ba za su ki ranar tashin kiyama ba illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu shaytanu min al sai ka gansu ana tangadi kamar za a fadi sai ka ce wani shaytani ne ya buge su to malamai suka ce ba ma sai ran lahira ba jin masu hulɗa da riba za ka gansu ba su cikin natsuwa suka ce ba sai an je lahira ba jin masu hulɗa da riba ka lura ka gani suna cikin suna da nutsuwa duk dukiyar da suka tara ba su cikin nutsuwa ba su cikin kwanciyar hankali bukatar su kuma ba za ta biya ba har su bar duniya sa'annan su waye gare su je cikin kabari ba da ko kwabo ba a cikin wa'annan sun bar sa'annan a ce musu ya aka yi ba ku shigo da kuɗin ba duk duniya kun bar su kuka shigo والشيخ في أصل الشجرة yace wannan لكذني da ka gani karkashin bishiya السلام Ibrahim سيدنا إبراهيم كينا أبو الأنبياء عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس محل الشاهد كينا إمام البخاري manzon Allah as mala'iku suka ce waɗannan ƴaƴan da kaga suna daura da shi ƴaƴan mutane ne ina ma na ƴaƴan mutane ne kenan ko ya samu shiga ko bai samu shiga ba akan haka mazhabin Imam al-Bukhari ina menene hukuncin ƴaƴan da suka mutu eh, cikin kurin kafirai basu balaga ba kun ga istinbatin Imam al-Bukhari wannan kalmar abinda anna yace amma ka ga din da ka gani karkashin bishiya sayyidina Ibrahim kenan ƴaƴa kan kanana da ka gani daura da shi ƴaƴan mutane ne ba sai ƴaƴan musulmai ba suka ce ‘ya’yan mutane ne, shi ke nan, sai kamar su ‘ya’yan mutane ne. Allah Akbar. nara malikun khazinun nari yace wanda yake wa kunna wuta shi ne mai dubu ne mai tsaron wuta wadaru alula da dakhalta daru ammatil mu'minina wannan gida da kashi ga na farko gidan ah, gidan mu'minai kenan wa amma hadhihi daru fa daru shuhada'i amma wannan gidan gidan waɗanda suka samu shahada kenan sa'annan kuma ana jibrilu ni ne jibrilu wa hadha mika'ilu wannan shine mika'ilu farfara afak ka daga kanka farafa'tu rasi manzo Allah ya ce sai na daga kaina fa idza fawqi mithlu sahabi sai naga kaman girgije sama kala zaka manziluka suka ce mazaunin ka kenan Allahu akbar qultu da'ani adkhula manzili sai manzo ce to ku banne na shiga gidana mana Allahu akbar kala sai suka ce innahu baqiya laka umrun لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك yace kana da shauran rayuwa tukunna da a ka cika ta rayuwarka sai ka zo banda hadisin manzon Allah wane ne zai yawo da kai ya dauke ka daga Kano ka je Madina sa'annan ku je har aljanna banda manzon Allah waye zai baka wannan labari da mala'ika Jibril da Mika'il sa'annan sai da suka bayyana wa manzon Allah sa'annan ya sani waye zai ce mana ya san komai ya san kowa ya san duk mabiyansa yaya za mu iya fahimtar addinin musulunci in ba mu fitar da son zuciya ba bayan sun fa suka tambaye ibn manzo Allah yake naga kaza suka gwada min kaza ce menene haka suka ce mu tafi dai tukunna ai sai an gama tukun a zo a fassara a fassara maka wannan abin da kake gani sa'an nan daga bayan suka suka fassara abin da ka gani kaza shine kaza abin da gani sa'an nan yace ni kuma ni ne jibrilu wa hadha mika'il manzon Allah kenan yayin wannan mafarki ko mafarkin annabawa kuma menene wa'ayi ne bil ijma babu sabani a ciki dalili kawai kai ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tumar fatajidni insha Allah min as-sabirin yace ya kai dan dana ya kai wannan da ni na ga anna ina yanka ka a cikin bacci yace ya ya ya ubana ka aikata abinda aka umurce ka da Allahu akbar shi shi dan ya san tunda ubansa manzo ne ma'ana wa'ayi aka yi cewa ya yanka ɗansa saboda imtihani a jarrabi annabi Ibrahima ka san Allah madaukakin sarki shi yake zaban yadda yake zaban yadda yake so ya jarrabe ka annabi ayyubu aka jarrabe shi da kaza annabi al kaza annabi Ibrahima ɗansa da yake dan dan gaban goshi kenan ko wanda yake yaya aka same shi masu kunna da kyar yaushe bayan an kusa yanke kauna sa'annan kuma bayan Allah ya baka yace ka je ka yanka shi da kai da aka ba kuɗi aka ce ka fitar da zakka da wanda yake ya yi shekara nawa yana neman ɗa bai samu bai zai samu kuma aka ce je ka yanka shi aka jarama aka ce ka je ka yanka shi kuma ba da zaki Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa za a yanka annabi za a yanka Isma'ila ba bai sanar da annabi Ibrahim ba bai sanar da annabi Isma'ila ba an dai ce zai yanka shi imtihanan saboda a jarrabe su duka baki daya ya je ya gaya masa ya ce ka aikata aka ɗauko wuka ɗa ya je kwanta a wayan ruwaya malamai wani suka ce a'a sai ma ya juya bayan ke ce dan kada uban shi ga idanun ya tausaya masa sai da komai ya cika ba abin da ya saura sai a zubar da jini sai Allah ya ce falamma aslama yayin da suka mika wuya baki ɗaya su biyu wa tallahu lil jadidi وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه الآخرين سلام على إبراهيم يا إن سكنيك ويا باكي sai aka ce duk wanda ya kamye mika wuya ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya kawo madauki sai Allah ya taimake ka sai Allah ya kirar da kai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saka masa mafita da duk cikin kunci da ya shiga Wayar zuku min haythu la tasibu ya ba ya azarta ka ta inda baka tsammani ba kana tsammanin cikin albashi zai zo wani zai ce ya baka kyauta kana tsammanin shi kaza zai zo ka tashi zai samu aiki kana tsammanin can zai zo ya bullo a can duk ba shi dai Allah shi ke mallakan komai ya ga da duk sa'an da ya ga dama ya mika maka ba wanda ya isa in kuma bai baka ba ba wanda ya isa ne shine malai ce zikru ma yustafadu minhu yace waɗansu abubuwan da ake iya fa'idanta a cikin wannan hadisi فيه الاهتمام بأمر الرقية واستهباب su'ali عنها yace mustahabbi ne a kula da sha'anin mafarki sa'annan a rinka tambaya ana neman bayani Wasihis ta hadiru minan Amin kadin ya ce ana tsorata da kariya don an gama karyata ne akayi musu. Hakanan kuma Asihushe ta hadiru an tarki ra'akin Al-ƙur'ani ana tsoratarwa mutum Allah ya baka Al-ƙur'ani. Ba lallai sai ka haddace Al-ƙur'ani duka ba. Ko da Fatiha zuwa Adam ta kaifani ba Al-ƙur'ani ba Ka da karanta a duka a dukai na fila ka yi karbidi ka na gode wa Allah matsausa shi da Wani harshen ko ya ce zai haddace Fatiha ba zai karanti ba. So Allah ya hure maka ka yi godiya. Allah yana son in yi maka ni'ima a ga alamomin ni'ima game da kai sai ka gode wa Allah ko na nafila raka biyu ko ko a tashi zaka ka dauki alqur'ani kana karantawa ko ko a haddar ka zaka karanta haka suke yi da wahala mutum ya barci har gari ya waye sai an tashi don akwai karshen dare sulusul akhir Allah madaukakin sarki zai tashi yana tallata gafara Ya ce wace neman gafara ya tashi na gafarta masa wace doka na bashi wake so na bashi wake addu'a na karban masa addu'arsa lokacin shedan zai sa bacci ya fi daɗi wannan lokacin da kowane lokaci babu mauti yaumin ne, babin da ke bayanin mutuwa ranar litini ne ke cikin wannan abin wani farala ke ciki to zai kawo hadisi an tambaya an tambaya yau manzo Allah ya rasu aka ce Litini? قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أسواد بيض سهولية ليس فيها قميص ولا إمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال أغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح الله أكبر an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace dakhaltu ala abi bakr na shiga wurin Abu mahaifinta kenan radiyallahu anhu Allah ya jada shi wa qala sai ya tambaye ta yake fi kam kaffantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ni kafani guda nawa kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat fi salatati sai take cikin tufa guda uku bidin farare sahuliyatin waɗanda aka saka su a wani ƙauye a cikin Yaman laisa fiha qamisun wala imama babu riga kake riga da aka fassale kuma babu rawani wa qala laha sai sa'an nan sai ce fi ayi yawmin tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a cikin wace rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu qalat ta ce yawmal isnaini sai ce ranar litini qala sai sai na abubakar yake fa ayyu yawmin hadha wace rana ce yau wace rana musu yau قالت يوم الاثنين يوم الاثنين تذكر انا الاثنين قال ارجو فيما بيني وبين الليل yake ina fata ina kauna yana ganin zai rasu a cikin wannan lokaci fa nazara ila saudin alaihi sai kalli wani wata tufa da ke tare da shi kana yi marar fi aka yi mai jinya a ciki fihi rad'un min za'farani akwai yanki akwai saura akwai alama akwai gurabu na za'faran turare na za'farani fakala sai yake da su dai kalli kifan ya ga zafaran a ciki sai ke tafsilu sau bi haza sai na aisha ku wanke wannan tufa wazidu alaihi sau bai ne ku kara tufa guda biyu su zama nawa kenan uku fakaftinuni fiha sa'annan ku yi min likafani da su Allahu sai na Aisha sace da mahaifinta inna haza khalaqun ai wannan tsohuwar ne tsohuwar riga ce wannan tsohuwar tsun eh tufa ce yaya za a dauki ai maka likafani ma'ana a nemi sabuwa kenan ko sai sai na abakar ce innal hayya haqqu bil jadid min al mayyit ai waɗanda suke raye su suka fi cancanta a za su sa dare guna su sa mutum ya mutu kuma a ɗaukar mai sabuwar riga sa za a je abin ne shi ne ai ina amfani inna ma huwa lil muhla yace ai ba abin da ya saura sauran lokaci kaɗan ko ko a'a sabuwar tufa saboda waɗanda ke kaunar su rayu ne lokaci mai tsawo ko ba ma kaunar mu rayu lokaci mai tsawo me yake me ya saura a cikin duniya an gama cin abinci kuma su da hannu ne yake yawanci duk da manzon Allah ya bar duniya kuma ya zamu saurayi wani daɗi kuma ke cikin duniya ai waɗanda ke son su a jaye masu kwanaki su ji daɗi su ne suke bukatan tufa ne ko da muke sauran kwan sauran lokuta sauran sa'o'i sauran awa sauran mintuna ne za mu yi sababbin riguna falam yutawaffa hatta amsa to sai bai rasu ba har sai da ya yammanta min lailatul thulathai har sai daren talata wadu fina qabla an yusbiha yake da ya rasu sai aka binne shi kan awayi gari ma'ana daren talata kenan ya rasu aka binne shi kan awayi gari wannan hadisi yana gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin yana gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tufa uku aka yi mai likafari farare babu riga babu rawani yana nuna cewa sayyidina abubakar daren talata ya rasu kuma aka binne shi kan gari ya waye ina ma'ana aka binne shi kan gari ya waye ya halatta a binne mamaci a cikin dare babu mautil faj'ati albaghta yake babin da ke bayanin mutum ya mutu mutum ya mutu mutum ba da ya shirya ba wa ma ya taba shiri kafin ya قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم wani istinbati imam al-bukhari yayi an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mahaifiyata mutuwa ya girce ta wa azunnuha law takallamat saddaka ina zaton cewa da ta samu daman wata magana da za ta faɗa da sadaka za ta ce a ɗaiɗi dukiyarta a yi shin za ta samu lada ni ɗan na ɗaiɗi dukiyata ko duk na yi mata sadaka sai manzo Allah ce in eh, za ta samu lada to mahallin shahid na Imam Bukhari mautul faj'a yace manzon Allah bai ci mutuwan faj'a din ba dan bai mutunta wannan ba باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنهما فالفاظ عليك صلاة وتسليما على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي حفص yake babu ma ja malamai har rubutu suka yi dan littafi aka rubuta dangane da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dan su tabbatar mana cewa sun fi kowa kaunar manzon Allah duk abin da ya danganci manzon Allah shi ake karantawa shi ake wa mutane amma duk ba shi dai a je a rufe a samu wasu abubuwan da ake mutuntawa aka san darajar su su ake karantawa har a tsufa tun mutum na da kurutiya har ya tsufa sa'annan kuma wai karkace ya ya fifi ta wannan kan hadisi eh in baka fifi ta wannan kan hadisan manzon Allah ba me ya hana ga Buhari, bayan alqur'anin Allah ba mu da littafi sama da sahihul Buhari, duk duniya aka aka tabbata amma ga shi ya zama muna bakon abu ya zama muna bakon abu abin da yake wajibi a kanmu su shi za a takara duk duniya da ta suka samu haske na ilimi ba ba inda ba a karanta wa'annan a masallatai amma duk inda son zuciya yi sai a rufe wannan dan in ana karanta su za ga za ga hasken ilimi za a ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take in ka san yadda rayuwar manzon Allah wani zai zai ma ƙarya wani zai zai kai kai baro to shine sai a rufe wannan ba za a karanta ba in kuka faɗa kuka faɗa sai sai duk abin da kuka sani ilimin shari'a ma'ana alqur'ani Allah da sunnar manzon Allah da duk yakin da manzon Allah yayi da shari'ar da ya tabbatar da abin da za a mutu za za a rayu akai a mutu akai a je a tambaye ta a kabari a tashi ranar lahira a yi sakayya a kan su shiga aljanna da wuta wai duk shari'a ce ba a san hakika ba ma'ana wa'annan duk shari'a zahiri ne ma'ana akwai hakika ma'ana hakika mutum ya zai kamar yanzu ne magana na gama wani ya tashi ce hakikanin gaskiya shine duk abin da aka faɗa din nan ba shine ba ga abin da yake gaskiya ma'ana ilimin hakika kenan da ilimin shari'a ma'ana duk abin da manzon Allah ya taho da shi aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci aka tabbatar da shari'a aka rayu a kai aka mutu a kai aka je a kai za a yi istihzabi a kabari a kai za a yi ranar lahira a shiga aljanna Allah ya fita mu a ciki ko a shiga wuta Allah ya kare mu wai wannan duk ilimin shari'a ne wai zahiri ne wai bawo ne menene bargo menene minti wai hakika billahi allazi la ilaha illa huwa babu makhluqi ɗaya da zai fassara maka me yake hakika din abu ne da yake ana samar da shi a cikin kwakwalwa ba wanda zai tsarma ya yake hakika din ga sanan ma ja a في kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama wa abi bakr akbartu rajula imam al-bukhari kuma ya fa zai kawo matsaloli ta lugha akbartu rajula idza ja'alta lahu qabran zai ka ce akbartu rajula in ka saman mishi kabari wa qabartuhu dafantuhu kuma kifatan ويدفنون فيها أمواتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء فيها wa amwatu haka Allah madaukakin sarki ce doran kasa da muke ciki mm, a ciki sawa'an mun haka kasa iri rami mun shiga ciki ko ko muna zaune ciki duk cikin kabari ne duk cikin kabari ne da daddare za ka shiga bayan ka gama duk abin da kake ciki sai ka zo ka takaita rayuwar duniya duk baki da kullum bayan ka gama kasuwanci ka gama karatu ka gama lakta ka gama siyasa ka gama soja da daddare sai ka shiga dakin ka kulle kai kadai ka kawo bakan ka kafani ka hau kan annashi ka kwanta cikin kabari ka kai kai ma wannan duka baki daya sai Allah ya ga dama ka waye gari Allahu akbar shine da alam naj'al al ardh kifatan ahya'an sawa'an muna raye ko muna mace ba mu shige cikin duk inda muka je cikin kabari ba haka bane قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام وحول السند وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبقاء اليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي نانا عائشة فضلا da Allah ya bata kenan cikin matan manzon Allah ya fi santa amma saboda toshewar basira waɗansu suka wayi gari sai sun la'anci na Aisha tukun hankalin su tun kwanakin baya da muka fara bayyana fadalan sahabbai fadalan na Aisha fadalan sayyidina Abubakar shikenan wai tun Rajab tun Janawari wai nayi magana na ce ai da rayuwar a duniyar nan banda Makka banda kasan Makka da kasan Kuwait ba mu da abin abin da nake faɗa ban banda kaman irin kasan Makka kasan kasan Makka ko kasan su kasan Kuwait ba mu da abin da ke hannu kaman Kano wata hudu kenan ko biyar ko shida ko aka faɗi wannan lokacin duk ba yi raji ba yi bayani ba sai ta karanta shi kenan ga ya zo cikin gari da al aiwa mal wa da yake karatun buhari me shi yake kuma kullun yana halarta wai amma shin abinda sai ya zo yayi jin da kan Allah yake kullu qaulan sadidan yuslih lakum amala sai yayi istinbat ya fassara wai na ina ganin cewa a Kano ana bin ka'idojin addinin musulunci sau da kan yaushe na taɓa faɗar haka in abin da na faɗa ya yi kama da haka ne ai Allah yake huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'a alfitna wa ibtigaa'a tawil wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah in wannan kalmar da na faɗa tana ɗaukan ma'anar cewa na ce Kano ana jin ka'idojin shari'a sau da kafa to kullum da muke karatu ne muke faɗa muna gwada cewa kaza kuskure kaza sai ka dauka ka fassara ka ce ba abin da yake nufi kenan ba kuma ban ce ana jin shari'ar musulunci sau da kafa sai zai ce na ce ana jin ka'idojin shari'ar musulunci yadda ya kamata akan haka ana ka'idodin ka'idojin shari'ar musulunci a Kano sau da kafa sa'annan to akan haka ai kuskure kenan sa'annan ya istinbati ai abin da ke tafiyar da Kano shi ke tafiyar da Lagos hukuma ɗaya ce ba ta shari'ar Allah kaza kaza kaza kaza ai akwai kaman kasan su kaza me yasa ba mai lambe buga misali da shi ba ai kasan su Saudiya su ma na su kaza waye magana sarakuna su Saudiya in baka samu abin da zaka fara baka ce jazakallahu khairan in ba za ka iya fadar jazakallahu man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyakun ku daina fitar da mai kan ku fili kai hakuri har ran da ka samu abin da zaka fada ka je ka fadi abin da ka ga dama amma ka zo ka gina ka'idan ka kai kanka ka fadi wannan sannan ka je kana yi ma wani raji to me ya hana wannan magana a fadin shi tuntuni ba ma goyon bayan kowace kungiya duniyar nan kuma ba ma cin kowa a cikin duniyar nan duk abin da muka ga ya kamata a fada shi ake fada tsakanin mu da Allah ba wanda muke jin kyashin shi ba wanda muke goyon bayan duk abin da muka ga gaskiya ce shi ne sai mu fada duk abin da ka ga ba gaskiya ba sai ka fito ka fada ne har ka fada sunanka a cikin cikin takarda hmm? in baka samu abin da zaka faɗa baka ce jazakallahu khairan ko ko kai turu ma'ana duk abin da muke fada ba abin da ka gani sai wannan menene ya samu ba mu iya gine ba sai rufewa ba abin da muka iya gina ba mu iya gyara abu ba sai barna ma'ana sai zagaye zagayo ma'ana sai tabbatar da abin da nake nufi ana bin ka a cikin Kano ana bin ka'idojin addinin musulunci sau da sau to sa'an nan yana ta yana ta tuka yana ta tsare yana ta tuka ban taba fadar haka ba cewa nai ba mu da abin da ke hannu kaman Kano har ne ya da na cewa Allah ya sa an fi karfin abin da nake faɗa ke amma duk kasan duniyar nan har ne zai tashi ce shi ma a bashi shi ma sai ya faɗa amma Kano sai kaga Allah ya sa an fi karfin su ko su waɗanda ke cikin Kano haifafun Kano ko min lalace mutu ba zai fito ya tukan addini ba ya san yanzu zaki wannan ƙarya ce wannan gaskiya ne kuma misali na kawo nace kaman kasan maka kaman koyi ai akwai katar akwai Bahrain duk Khalij ne kuma misali in ka kawo ɗaya ko biyu baya nuna da a ce na kididdige ne nace ban da kasa kaza da kaza da kaza da kaza na je na tsaya ban ambaci kasan da kai kake so ambata ba shine sai ka faɗi abin da kake so amma misali na kawo kusa sai ka daura ka hakuri ake yi in kai hakuri ka dan sai ga Allah ya saka maka amma ma'ana kullun da kake zuwa ba abin da kake so sai ka kuskure ma'ana na Aisha kenan to shi kenan yau ba za mu faɗi fadalanta ba za mu faɗi abin da hadisin ya faɗa ne abin da ita kanta ta faɗa ne saboda haka ne ya ce yana zuwa kullum ta bar shi ma dan hankalin sai kwanta kar a masa miki babu damuwa wata rana a faɗa yace an Aisha ta qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take amin in kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da la yata'azzaru fi maradihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kawo hanzari a cikin rashin lafiyarsa aina ana yauma aina ana gadan yace ina ne wace da girki ne yau ina nake ne yau ina nake ne gobe yana ganin yau ne girkin na na Aisha ma'ana yana ganin kafin ranar Nana na Aisha ta iso akwai lokaci ma'ana manzon Allah ya so aje a jinyar sa a gidan Nana Aisha da lo ya tsawaita sai ce ba za ku ba da izini ba za ku matar ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata sa yau girkin wace girkin wace girkin wace girkin wace ya fi son rashin lafiyan aje ai jinya gidan na Aisha amma yau girkin wace sa na girkin wace amma bai ce dan kuma sun don karbi ya fi su dan menene bara ai karfi a'a ba mulkin danniya demokradiya ake ciki cikakkiyarta dan demokradiya sai yake ba za ku ba da izini aje aje aje da ni gidan na Aisha yin jinya ba sai suka ba da izini sai ka bar izini zai iya sai a tafi ɗin to amma ai an saba ka'ida kenan ko kuma shi ne yake umuri ai adalci sai ya nemi izini haka sai da matar ka guda biyu ne ko uku ka ga inda sai ka nemi izinin wacce za ta iya bada izini in kaga za ku za ta dama sai ku ka bata wani abin da kake so ma'ana kada a je a yi abin ba da izini ta batun da hakki ta ne an zalunce ta amma abin da ka je kai ba wai zina ba a za a ce wai sai cikin gida menene da a'a ba haka bane girkin ta ne sai ka to in ya zama da kaje wancan to ran girkin wancan sai ita ma ka zo ka biya bashi an fita lafiya sai ce aina ana gadan istifa'an yawmi aisha saboda yana ganin jinkirin yana ganin jinkirtawa kafin lokacin ranar nana aisha ta iso ma kana yaumi nana aisha ta ce yayin da ran girkin ta ya iso kababahu Allah rannan Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take baina sahari wa nahari wa dukina fi baiti take ina tallabi tana rike da manzon Allah tsakanin kirjinta da wuyanta da kafarinta tana rike da manzon Allah Allah ya karbi ransa wani fadala ya fi haka idan Allah dan ka zagina na aisha ba kake da kasara ba hmm? wa dufina fi baiti kace aka binne manzon Allah kuma a cikin gidanta wannan bai ishe ta fadala ba to ina mahallu shahid da yake babu ma ja fi kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kace wadu fi nasibai ko aka binne shi a cikin gidan nana Aisha قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin rashin lafiyar da yayi na karshe jinyar da yayi ta karshe wanda bai tashi ba daga wannan rashin lafiya la'ana Allahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudu da nasara manzon Allah ya yake la'ana Allahu yahuda wan nasara duk wanda ya je taimake su ya bi bayan su wallahi tallahi yayi khasara kullum ka tashi sallah sai ka ce ghairin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kace Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai wa arziki kai wa gamo da katar kai wa ni'ima sune annabawa da manzannai da bayan Allah na gari ya ta cewa Allah kada ka shiryar da ni tafarkin yahudu da nasara yahudawa da nasara duk batattu ne kuma maghdubun alaihim ne to amma kowanne a cikin su ya ka aika da sifa wacce ba ta cikin daya yahudawa dan tsananin lalacin su sai su wulakanta malamai su kaskantar da malamai su musu azaba wa yaqtuluna al-anbiya da Ya yasa duk wanda ya wulakanta malamai yana da kamanni cikin sifofin yahudawa nasara kuma sifan su ne suka girmama malamai har suka kai su suna bautata musu sai sa suka zama daluna sai malamai suka ce duk wanda yake wanda yake girma malamai har ya kai haddin bauta ya dauko sifa cikin sifar yahudu eh, cikin nasara to kullum ka tsaya sai kai sallah cikin fatiha sai ka roki Allah ya kautar da kai ta ya kautar ya kautar da kai gaban hanya ta farkin yahudu da nasara amma aikin ka a office a gida a duk abin da kake yi sai kana yin na yahudu da nasara ma'ana kullum ka tsaya kai aiki kai alkawari tsakaninka da Allah sai ka je a aikace ka rusa abin da ka gina da asuba sa'an sa'annan ka sake dawowa da azhar kai gina kai alkawari tsakaninka da Allah in kuma ka tashi sai ka je ka shiga gadan gadan cikin eh, tabi'an yahudu da nasara ma'ana kullum abin da kake ciki kenan tsakaninka da Allah ba ka jin kunya ko kunya mala'iku ba za ka ji ba yaya za ka yi ibada ka ta samu ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki yake la'ana Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida surki surki sun dauki ne eh, um, kabarrukan annabawa su kamar da su masallatai laula zalika ubriza qabruhu sai tace ba dan haka ba da an fito da an fitar da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghaira annahu khashiya aw khashiya sai dai cewa manzon Allah yayi yayi gudu ko ko a'a musahabai sun ji tsoron kada a fitar da kabarin manzon Allah mutane su zo su dauki wurin ya zama masallaci an yi ta kaza masjidan قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أنكر بودغا أبو بكر بن عياش daga Sufyan al-Tammar shi ya ba da labari yake ya ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shi musannaman ba a yi shi ba ba a yi shi musattahan ba ma'ana yadda ake kabari in aka binne mutum a dan a zan ta da kasa kadan haka alama ce ta kabari to sa'an nan sai malam ya kawo zanen yadda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar dama su uku ke ciki sai ya tawa akwai wani wuri da yake wuri ne na ya isa ya zama kabari daya su sai sa'id ibn al-musayyib da manyan tabi'ai da sahabbai da manyan malamai suka ce inda za a binne annabi Isa kenan sai sa manzo Allah ce ana auren nas bi Isa ibn Maryam ana auren nas bi Isa ibn Maryam an binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka binne sayyidina Abu Bakr nana Aisha tace a lokacin sai ta sa fininta ta sa riganta kowane iri ne tana kai kawo dan mahaifinta ne muharraminta ne manzo Allah mijinta ne muharraminta ne tace turran da aka zo aka binne sayyidina Umar ba za ta iya shiga wurin masai kayan lallabi Allahu akbar kafin abin da sayyidina Umar wannan wurin take abinda nake so tana kauna aje abin ne ta wurin in ta mutu to na Umar da aka da aka jin masa ciwo zai mutu sai ya ce Abdullahi dan Umar ka je kai manana Aisha sallama Ta ce Umar kada ka ce khali kada ka ce amirul mu'minina yace yau ba ni ba amirul mu'minina bane yau na gama ka ce Umar yana rokonki yana neman izini in zai hana sa a hada shi da abokan nan mana sai na Umar yana kwance na magajin mutuwa yana Allah Allah ya ji da wani labari da Abdullahi dan Umar ya dawo Abdullahi dan Umar na dawowa tun bai ba labarin yace me kashi yace ta ba da izini Allahu akbar yayi murna yace to in na mutu ka sake komawa ka ce Umar yana neman izini watakila yanzu ta san ina da rai ne ta ji kunya bayan na mutu watakila za ta sada wannan ba za ta so abin ne ba ka sake komawa ka nemi izini in ta bada izini abin ne in ba ta bada izini ba ji abin ne ba kamar ta musulmai menene mun ga demokradiya ko amirul mu'minin ba shi da inda za a dinga sai yaro ka sai yaro ka ko sai ya nemi izinin na na Aisha in ba haka ba za a gwada karfi ba sa'an nan da matsayin na Umar ya rasu aka sake komawa aka nemi izini take to da wannan wurin farkon tambaya kenan na eh, na ajiye shi ne dan ni na mutu abin ne amma fala usirannahu ala Umar yake zan fifi ta Umar da wurin na mutu a abin ne ita kuma ta abin ne ta cikin makabarin musulmi na menene sa'annan ta ce tun wanda aka binne sayyidina Umar ba ta sabba za ka iya shiga wurin da shi ko rigan aiki ko rigan gida ba a'a sai ka yi lallabi tun da dama mijinta ne da mahaifinta duk maharamanta ne yanzu sayyidina Umar ya shigo sayyidina Umar ya shigo wurin an binne shi wurin yasa ba za ka iya shiga ba sai ka yi yana yana mace ko to ina ga ke baiwar Allah hmm? اللهم اهدنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله